70% des espaces pastoraux de la région sont colonisés. Kashi 70 cikin 100 na filayen kiwo na jihar na fuskantar mamayar ciyawa da ake kira garmani. Lamari ne da ba na yau ba, ya jima sosai. Matsala ce ta cimakar dabbobi. Filayen da ciyawa ke fitowa a kansu na taka muhimmiyar rawa wajen rage kaifin karancin cimakar dabbobi. Amma da yake garmani na ta cin karfin wurare, ba a iya amfani da su wajen samun cimakar dabbobi. Wani tasirin kuma shine idan garmani ya samu kafa a wani fili zai yi kokarin fin karfin karfin saurin nau'in cawa har ma waɗanda dabbobi ke ci lamarin da ke sa a wayi gari sauran cawar ta ɓace sai garmanin kawai wanda shi kuma bai da wani amfani ga dabbobi. Dokta, Ayo ya za a yi domin a tunkari wannan ciyawar? Gwamnati tare da abokan hulɗa ta suna ƙoƙari sosai. Akwai abokan hulɗa da yawa da suka aiki a wannan fanni kuma suna ci gaba da yi. Domin kuwa garmanin ya mamaye wani babban kaso na filayen kiwo. Ɗaya daga cikin matakai mafi mahimmanci shi ne a haɗa da sashen binciken noma na jami'a a cikin ayyukan yaƙi da neman mafita mai ɗorewa. Na faɗi haka ne saboda mun ji a wani waje cewa ita wannan cawa garmani tana da wa'adi na bunƙasa dabbobi na iya cinta ana amfani da shi a kuma yi maganin gargajiya da shi kenan ya kamata a sake tunanin yadda za a kula da wannan lamari. Shin ko kasancewar wannan ciyawa ta garmani da ta mamaye filaye ana iya bayyana cewa ya haddasa karancin abincin dabbobi da ake gani? C'est un facteur prédisposant, c'est un élément qui continue à Yana daga cikin dalilai na farko, abu ne da ke ci gaba da hana samun makamashi na muhalli a jiha. Idan ku ɗauki misalin halin da ake ciki a ƙasashenmu, makiyaya ba su iya yawon kiwo da dabbobinsu. Amfanin da makiyayanmu ke samu a wancan lokaci, yau saboda dalilai na tsaro da wahala su kai ga shiga a wasu yankuna. A wajenmu akwai misalin dajin babban rafi da ke kumshe da cawa dabbobi mai inganci kuma mai yawa sosai, amma saboda rashin kwanciyar hankali ana ta ƙaurace ma wannan daji. A arewa kuma matsalar yanayi da ta taɓarɓarewa gurɓacewar muhalli sun yi sanadiyar kasancewar mu tare da mamayar cewa mai yaɗo a filayen kiwo maimakon mai koya da aka sani tun fil azal. Studio Ghana.